مدمبن فللا دأ الفرما وتندو الحج وتعني mai ɗimbin falala da alfarma watan zulhijja wata mai daraja watan zulhijja wata mai daraja watan zulhijja wata mai daraja yawan masu kallon afirka tv 3 akwai ina faɗin duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanku da wannan lokaci farkon ku da sake saduwa da mu a cikin shirin mu na fatoyin aikin haji shirin fatoyin haji shiri ne da yake tattaunawa ko in ce shiri ne da yake mika ma watan babban malamin mu dr shakshabu abubakar idris tambayoyi da ake yawan yi wa malamai akan aikin haji domin mu yi aikin haji kubutacce shin mai menene idan mutum ya bari zai yi fidiya me in mutum ya bari babu fidiya akan shi wa'anne irin nau'uka na aikin haji ne da in mutum ya bari fidiyan ma kanta ba ta a magance mai sai ya dawo ya yi wannan aiki me yake bata aikin hajji ga baki ɗayan shi wa'annan tambayoyi da ma makamantansu su ne muke amsawa a cikin shirin a dakta muna malale marhabin da sake saurara da ka cikin wannan shiri jaddada. to assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh to dakta kafin wannan shiri a shirin da ya gabata mun dauko bayani ne akan ba da amsa ga mai tambaye cewa kashin malam zuwa ziyarar masallacin annabi da makabartar baki ziyartar shuhada uhud da masallacin koba maza ne ake son su ko kuma da shi da sigan wajabtawa maza kaɗai aka wajabta ko mata to malam kun yi ta mana jawabi cewa ita shari'a mata yan uwan maza ne sai abin da nasi ya zo ya doge ya ce wa'annan maza ne kadai ko wa'annan mata ne kadai a ah, kan kusan in ce a kan ziyartar makabarta an kawo mana sosai da suke nuna cewa ah, mata za su iya ah, ziyarta to malam sai abu na gaba ina jin ban san batun koba shi ma masallaci ne ɗazu mun ji magana akan masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka mun faɗi Eh, ziyarar madina bayi da alaka da aikin hajji ko umra ya kamata ya dauki wannan abu sai kuma akwai tambihi kafin mu je kan wannan mm. na cewa eh, ana bukatar mutum ya salloli 40 a madina shin wannan akwai nassi a kai ko babu to la shakka wannan matsala ce akwai nassin da ya zo sai dai saɓani akan ingancinsa Mm. asalin hadisi da ya zo a kan salloli arba'in da ya tabbata a sunan na imam at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala mm. akwai hadisin anas dan malik da annabin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya riski kabbarori arba'in wato bai rasa kabbaran harama tare da limami ba tsawon kwana arba'in mm. to zai kubuta daga azaban wuta da kuma munafunci. so wannan mm. shine nasi to amma ya zo a musnadin imam ahmad a riwayan wannan hadisi cewa wanda ya samu salloli arba'in a madina to wannan nasi an samu sabani wanda la'alla akan wannan ne waɗanda suke suka gina fahimtansu akan kwana arba'in cewa za ga alhaji hankalinsa tashi yake mm. idan bai kwana takwas nan a madina ba gani yake ziyarar sabata ta cika ba to hadisin akwai sabani wajen inganta shi to amma da gaskiya akwai nassin akai mm. wallahu ta'ala alam wannan dai kawai min bab tambihi akan abin da ya shafi wannan ah, shine muka ce asalin zuwa madina shine masallacin manzon Allah to mutum yana madina yana da kyau ya ziyarci wato kuba mm. hadisi ya tabbata bukhari da muslim hadisi abdullahi bin umar cewa annabin allah yakan ziyarci kuba a kowane wato ranan asabar mashiyan wa rakiban mm. wato wani lokaci ya tafi a kafa wani lokaci ya hau abin hawa ya je kuba ya ziyarce su yi sallah da masjid kuba shine masallacin da aya ta sauka la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi to masallaci ne da aka gina shi aka dora wato foundation ɗinsa akan tsoron Allah mm. saboda haka la shakka masallaci ne yana da nashi falala wanda falalansa ya tabbata sunan na imam at-tirmidhi rahimahullah ta'ala akwai hadisin usaid bin zuhair da annaban Allah sallallahu alaihi yake cewa sallah a masallacin ku ba kaman umra ne wato kamar ladan wanda ya yi aikin umra yake ah, saboda haka mm. la shakka akwai falala na ziyartar kuba kuma ziyaran kuba din shi ma a yi sallah Mm. zai ziyarci kuma ya samu ya yi mai raka biyu guda wato ya sallah raka guda biyu a mm. masallacin mm. sa'annan kuma mutum ya tuna da lashaka wannan masallacin yadda hijiran manzon Allah da irin abubuwan da suka faru na wato wannan masallacin da aka assasa shi da yadda munafukai suka nuna adawa da shi suka je suka gina masjidul bira dan dai su kau da su raba kan mutane saboda haka la shakka wannan masallaci ne na tarihin da ya kamata mutum ya wanda mm. farko duk sahabban manzon Allah nan suka haɗu kafin annabin Allah ya shiga can Madina inda ya je gina masallacinsa mm. so wayannan suna cikin abubuwan da ya kamata mutum ya halartar da su lokacin wannan ziyara anan ma mata sun shigo ciki da duk mata da maza da mata duk wannan za su yi shi mm. ah, sai kuma abin da ya shafi baki baki shine makabartan Madina ana daura da masallaci to shi kuma ziyara ne irin ziyaran makabarta Mm. kamar yadda dai mutum ya je can ya ziyarci makabartan baki mm. cewa nan ne aka aka binne sabon manzon Allah ba wata falala ko alfarma ko wani rokon su zai yi ba mm. abin da ya kamata fahimta hatta ziyarar manzon Allah sallama mutum zai yi abin nan ya sallama wa annabin Allah ya sallama abubakar ya sallama wa umar shi kenan ba wani abin da zai nema ba rokon su zai yi ba ba wani abu zai yi ba illa ya daɗa ma sanin cewa duk girman mutum duk falalan mutum fa zai mutu saboda asali abin da yasa aka shar'anta ziyarar makabarta kenan fa zuruwa fa inna tudhakkirukumul akhirah akhira a wata riwa cikin sunan tudhakkirukumul mauta wal akhira wannan ziyarar makabarta zai tunatar da ku cewa kuma fa mutuwa za ku yi kuma ƙarshen abin nan ɗin kuma haka za a yi muku so da ba wai wani abu za ka je ka nema ko ka roki annabin Allah ko ka roki abubakar ko ka roki umar ko ka je baki ka roke su wani abu ba bal fa'ida ne guda biyu a ɓangaren ka da ɓangaren waɗanda ka ziyarta misali sauran muminai kai masu addu'a kai ma ka samu wa'azi cewa kai ma fa wata rana za ka tafi wannan shine manufa sai kuma abin da ya tabbata a madina har yanzu inda aka yadda a ziyarta kana madina akwai ah, makabartan uhud da ake masa lakabi ziyaran hamza saboda mm. an kashe shi a hudu kusan shi ne fitacce wanda ake abin nan saboda haka in ka je ba wai za a ce ga kabarin hamza ga kabarin wani kaza kaza ba a ana son mm. ziyara ce umuman kuma daga cikin darussa da ya kamata mu ɗauka mm. wannan yakin uhudu an yi shi dalilin a faduwa ko kuma a rashin nasarar musulmi daga ciki akwai rashin da'a wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam da kenan ashe ka ziyarci wannan guri bayan ziyartar waɗannan mutane ka tuna mutuwa sannan ka tuna cewa fa yana jikin sabuba na wato nasara da aka eh, musulmi eh, eh, faduwan musulunci da mm. musulmi mm. saba wa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam mm. فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم so da dalilin wannan fa aka ci nasara akan musulmi aka wannan kisa din so mutum ya samu wannan wa'azi din ce wato gashi sa'an nan ya tuna cewa waɗannan fa mazaje ne suka yi gwagwarmayan wannan addinin da yau nake yin sa ni ba tare da na sha wani wahala ba su suka ba da rayukansu mm. don kare annabin Allah don kare wannan addini don ganin cewa wannan addinin ya wanzu ya tabbata har ya kai gurin da ni yau gashi nan ina mm. ina moran wannan addini din sannan wannan dutse na udu kansa mm. annabin Allah ya ce jabalun yuhibbuna wa nuhibbu dutse ne da muke son sa yake son mu kenan ashe mm. wani dutse ne na musamman a cikin duwatsun duniya wanda kuma yawanci annabin Allah yana buga misali ce dutsen uhudu dutsen uhudu in ya faɗi abu sai ya kwatanta shi da dusan uhudu saboda mm. girmansa cewa yana da kyau in mutum yana abu ya kusantar da wato abin wa mutane ta inda za su fahimce shi so da haka duk dai waɗannan su ne a ham abin da ya kamata mutum ya fahimta mm. ba wai kawai je ziyara ba wani tabarruki da ake nema sannan akwai wani abin da ke faruwa mm. na samu mutawaf da ake cewa wani ya jagorance ku yi ta addu'o'i kuna amin amin a gurin akwai mm. duk irin waɗannan duk waɗannan ba abin da ya tabbata ya kamata mutum ya yi aikin nan fa yanda annabin Allah ya faɗa ka je gurin nan assalamu alaikum da rakum inna insha Allah bikum da Allah maghfir lil mustaqdimina minna wa mutaakhirin mm-hmm. wannan addu'o'i mutum zai yi musu addu'a shikenan mm-hmm. ya abin da zai iya yi ba wani zai jagorance ku ya ce kuna yadda wa tu'minun yana mm. addu'a kuna amin amin wannan ba abin da ya tabbata akai so da haka mm. waɗannan gurare da muka faɗa su ne nassi ya tabbata amma ƙiblataini mm. saboda akwai rikici in ka ce ƙiblataini ƙiblataini guda biyu ne ko ba ƙiblataini ne mm-hmm. nan masallacin eh, ƙiblataini da yake da wannan suna eh, da yake banu salim mm. shi ma ƙiblataini ne to ne a ciki zaka ji tunda ai abinda ake ake nufi ƙiblataini an yi sallah ɗaya a kibloli guda biyu lokacin da aka canza su Kafin kallon baitul muqaddas an yi sallah a wannan masallaci Ya aka saki suna cikin sallan ne aka canza aka gaya musu cewa an canza suna mm, cikin sallan suka juya na'am to haka ya faru a Quba haka ya faru a Masjid Bani Salim na Bani Salim so da ka bai da wata miza da zaka ce ai me yasa zaka ziyarce shi mm. haka nan Masjidul Ijaba da ake faɗa cewa annabin Allah tana nan bai da nisa daga masallacin manzon Allah cewa shi ma mutum ya nemi ya je ziyara na me in ijaba ce masallacin annabin Allah masjidul ijaba yana cikin masallacin hadisin da ya tabbata Bukhari da Muslim hadisin Anas bin Malik balarabin kauye ya shigo ya koka masa rashin ruwa mm, yadda halin da ake ciki annabin Allah take ya daga hannunsa ana suke cewa bai sauke hannunsa ba fa sai gashi nan da sama bari fat ba alaman hadiri sai ga hadiri ya bullo sama ta hada gajimare sun haɗu kawai kafin ya soke hannunsa sai ga ruwa yana diga daga gemun manzon Allah sallallahu alaihi muka fita daga masallaci ma muna neman yaya za mu yi mu koma gidajenmu saboda yawan ruwan sama bayan sati aka sake zuwa cewa ruwan ya yi yawa hmm. annabin Allah ka roki Allah ya rage mana ya dauke mana wannan ruwan yake cewa annabin Allah ya addu'a ba inda zai nuna hannunsa face kaga ruwa ya dare ya yanke daga gurin to akwai wani masu dole ijaba ne na gaskiya dai malam kamar wani lokaci akwai dan rena ma alhazai hankali neman cin kudin su wasu eh. lokuta akwai wasu mutane da suke yan karban canjin su ne su rika dan yawo da su eh, cewa akwai mawanoji da ake ziyarta eh. sai ai ta kara ma abun yawa ai ta kara ma abun yawa to inda mutane za su kaita ga murshidin masu dan ma malamai masu dan nuna musu su bar yan kasuwa su dan bi malamai <laughs> dan abin <laughs> so wannan haka yake dama ga wanda zai amfani da dama yau kamar akwai wanda dan haka ake kara kai sojoji eh, saboda haka anan muna bayani ne akan abin da ya shafi ka ziyarci gurin da niyan ibada amma don ka je ka ga gurin eh, kawai ne kawai ba wai eh. ibada ba kana madina irin ka fita ka je ka ga uhud ka je ka ga da kuma sabbu masajid malam mai kallon fa yana ɗauka wajibi ne sai yasa na ji daɗin bayanin ku da ce a gane eh. aiki hajji a iya maka yake akwai mai gani idan bai je wa'annan abubuwan ba yana ganin aikin hajjin shi bai cika ba zai dawo ma ta korafi rana kaza kadai muka aka dawo domin abin da kaza ba saboda haka Ah, haka kuma hmm. eh, ziyara kawai na bude ido za ka yi ziyarar bude ido irin inda hmm. ake sabu masajid sabu hmm. masajid yana nan jikin eh, wato sala eh, abin nan dusan sala inda annabin allah ya yi sansaninsa lokacin yakin ahzab to ana ziyara gurin wai sab'u masajid da ake kiransa masallatai mm. bakwai mm. to duk waɗannan gurare mm. babu nassin da ya tabbatar cewa a je a ziyarce su amma in ka je yawon bude idon ka kamar yadda ka je jami'a ka je can inda ake buka alkur'ani ka da niyan cewa ina je ina da lada kaza ko kuma ina jin wani bangare ne na aikin da zan yi in je can ga inda ake buka qur'ani a Madina mujamma Malik Fahad je ga jami'an musulunci eh, da ta yi jami'an musulunci ita ma sai na je eh, ah, mm. duk ka ɗauki sauran guraren a matsayin irin wannan ziyarar take idan ka je masjidul ne eh kawai ka je bude idon ka kawai eh, kai ma dai ka ga wajen eh ka ga wajen <laughs> cewa eh nan ake kira kaza eh, ka je min eh, nan sabu masaji eh nan ake kira a ah, masjidul ijaban da ake fadan kenan to mm. shikenan hanya ce ta kawo ni a shi ma bai da nisa da <laughs> so wannan shine bayanin da muke yi wuraren da zaka ziyarce su da niyyan cewa manufan cewa ibada nake yi mm. da na ziyarce baki na wannan nasoshi sun tabbatar in yi ba. Mm. Eh, uhud yani shuhada uhud eh, wa'annan su ne guraren da na ziyarce su da nuyan cewa na ziyarci manzon Allah kuma shi kuma ba wai kullum ba ne ta mm. ziyarce su sau daya wanda hadisai sun tabbata a sunan nabi da wata sai abu huraira dan nan Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai man sallama a duniya face mala'ika mai da raina na mayar masa kuma ba wanda zai man salati a duk duniya wace salatin ya isa guri na to miye dole sai ka hassa sai ka je masa ziyara mm-hmm. wannan shi to Allah saka da limanin bari mu je hutu rabin lokaci hmm. idan muka dawo insha Allah sai mu dora kan tumbe tambayoyi ga masu kallon karku nisa da kwatan talabijin ɗinku za mu je hutu rabin lokaci sai mun dawo wata mai daraja وتنذو wata mai daraja درجة وتنذو الحجة wata mai daraja